studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara gan kai wasalamu alaikum wa barkan da alwatu wani kan ai balki samidu ai gikan dai studio kalangu a wana faji kara tonin in kuna studio kalangu a wana faji karara ni bero kan no irgu koigin wa batu no giti irgu koigin mo da gun gidi niger labu tawo karyan sa kan signe mena matkin no hun kuna a wani goyai igo ni gite da mun gano ta logo fondu fono yi yihim gisambu kanginan irin fattu wayu dullo wura sanni wani no irgu irkoigin wa batu asibor kulse tugurai ra modi ne ne niger labu taw karrayan sa tadin kan gine mena dai hunkuna niger labizu bobu gono kan gon gidi kan safa asin gite mo songu iwon goyo kan i gon gite do hare di gugu ne ine kan october hando kan bisa azar wechin du iddo tunisi labu taw karyan kan ko furo niger labo ngandu tunisi labo a wana taw karyan sa tagamara tunisi labi zai dai ko zama niger labo bondi geri hinka niger labo gondi geri fu din no halson niger labu taw karyan sa kan signe mena halson ngungu mu novembre hando kan bisa azari waran kafo sirang mu halson ya mai kwara iye ga koi ga zama bon koi ne wani yankul goni gi cabu mu kan hunkuna ir Niger labu ta bukariyan sa ta dindo harai igingine kan safa asin gi temo songu zama Madagascar do harai mu kan iko ga ta hukar mu iko ga zamu Niger labo bon digeri idu Niger labo a gwanda geri hinka wani mu mu ne gabi labai iwana ta hukar yango a wana fondra danga wato kan cini goni gi ceci im koi gi disa tai kan no koi furo kup kapo a wana ce ciyango do hare hal songo modi gune matkancin no goye igoni gite da mena a do hare irgin gine kan susbai kulu irwan tawkaryan ta a goni gu moru no da tawkaryan ta bere kan yan goni gu koi ga zama alwat kulu kan nan irin koi ga mu da har gugune mun gano talogo fondu foyen no ihim gisambu kan gi kan da yan fondu wani ra irni boryan burin yaran se ne usalayan fora irgon da jibril jambala kan signe na vajo ngino borai iga bai da a wani madaka bor mono kan agwar zuweni Niger ta kariyan sa ya din no bor mono kan hal songo aga kai kar din zuga kan ginan im ga zama ngai wana hanga sinaibo hal kan buga sisiro gamu irgwanda Abdulaziz Isaka inga mo taw kar ko ya din no labar sambu ko mono kan ingu wodangi mine ga ham nyotan diyangai ibonno aga sala irgaran fondo goy kan aran kaga tuhun kuna studio Kalangu a wana sigirwa ne wuga. madalla irgi yegi kayar salen fura nan kanci ne irga abdulaziz no sanno alo abdulaziz alo oui. salamu alaikum ai ga ran fondo goy mu karan ne bunya al mu dogirin me no dan sanno ne o fanda to madalla abdulaziz irdi danga gabi labai iwana taw karyan sa taku poce ce mo fondra an sargir zambarin kadi ta cha niger labo akwai ga zama taw karyan ai kulkan ite ir niger labo rabo danga dir koy ga mo dar gugune a zama haldra gine a wana taw karyan sa tabo bon nan kanci ne mhm. geri hinzi hinni noni niger gangi am koy furo kupo ce ce ngodin rakan i goni te gabi labai da cerga mara ni sargi zambarin kadi tacha mhm. matkin no aran wodo hare aran di niger gaziyan ngodin kante a sewa ya dai ai babu rai mu faham kan tawo karyan wo so nan kana to amma ni hagunda imane kaldai wati kan borai goce ci imo kai bat fodo waliyo ne fura inga no gane ima borai kan gihin ga ko biyan wote ce ci gi magani magani gane im kon dai yi make gane im niger represente im niger labo represente hayadin do am dugate wadin ga aste tawo kar yin ai dango kul kai go tawo kar hun kun labai faham kan sola na gaba sola mo sola beri balkan kai ga i go ikai na nigi sambu imi don nan di bal yiri ka jiri matan zan kai koi ekol imi sintin da sai ikila so ka kala imi to terminal ya no balkan kai mu za bora gan da giri idu iye a to iwayan a to nan kana ga sintin ga balkan igi sintin ga don nan di matan no igi balo zida kala tun koi wai beri lokacin gano da beri bore ga da kan a tonan kan lalle a ga hinga balkar nan kulu a gwanin goyora a ga hinga gurge dinga calai kan gai mu na dondon ngote amma ir nijar labora dirna mu da ir irga dikan tawa karyan wo a fondo wajin gana zan kai isigi sambu ikai na gi nan gani tawa karyan zan kai fondo rani go ga tawa dondon ka dai ji ko ga beri beri imne im kandai imne im te yonayen da bokan gai igogati igoni a wajin no ga tikan wa tukukan nijar labo go ga tawa da borai din irga di kan hari bobu goni kan cini nijar labo sai a manto nan kan aga gurge da borai din zan borai din nan kan to a perin da nan kan nijar labo wajen sai no irgo ga kan daman ti irmo ir ta yi wani dumano ga ye ga kaganda ga zan kai sola no haya kulkan ihiman da imo wani gi sola bori to kulwa kulkan irko ga yo ne sai da kwarai din iga zama irbo dai no sino irgo ga di kan nijar labo jin fonai igon ga hina kutte eh, nijar fo kan ga tawo kare ngai sigiri kan sigine fini fut inga mhm. mbo igo ga hina kulte amma nijar labi zai i hima no bora kulma kan mu dancar kan gana an bore a mu dugate zama gwamnati hinna singa te nijar ta yan sigira mu kan ga ti eh, penifut inga mu a hinna singa gate zaman ti a bar bora kulbu ngai rano ima haya so gana an bori bo kulmu bai haya kan inga him gate amma te an bori inga gana gate barkar kai ga zigo kai na dabura ga bai kan bali na ga bayin ga makar amma kan go ta ko ninga ga binga mace ba bai bumbo da imaga amdu koi nan kan no iga don nan min karyan ga dai club bai bumboga mace albe rahin nanu ga balkar il faut que in bai kan zankai mun boda igi solo no ingai mu imanan goyan te zankai sai kan ganan im zankai sola im dugube taw karyan wala zan balu aran bai lokaci lokaci no gase da ba go zanka won kan himgu waniya da to jibiya kine dan kan himgu toniya won kan himgu wani taw karyan wala no donc il faut que club bai mu wodi yanno zankai sai in gano federation mu a ga kogu yan tigiri kan ganan zankai gibi kun ito nan kun ito taw karyan wala no ne goni kan yi gite yi so bai gite kyar gamala kan ganin buram duguwa ni balo kala mu koy gina to irin ya kar sanno ga an sargir zambarin ka di ta cha Niger labodo hare ngbo ga irdi kaini no cin di a sai am koy furo ga bi labai i wana ku poce ce modira matkin naran ni labaro din ku bainin da wato cin Niger labo man koy za zamu fondo nera ilo amanir bo hauba kaina lalle haya askanu binase Niger irman te lalle goice kayante kan ganan irmu kayo na yejin do irmu duga mai bo irin mu yega ka mbo da irin me na mbo da irin mu guna mai da mai yanno man gano ibayen wakul fu mai da mai yanno dalan guni ibayen wakul irin Niger labora inga ni go barka asibita a fo ihinka kan yanga ti Niger barka koi izen kan koi tare inga mu baki koi tare gi lalle ma ti balu kayan wo magani koi tare koi tare ginga kyauyan no a fo yanga ginga no wuce ci kul ifur balora ga igoga no din agoti dama dama ni san bukkan de gadan Niger wani yanzu kan inga wo Niger labora mu bono igo balkar dir championnat national zang da ibi yona ki te ir nishari zai ci gamara kan ir gabai kan afrik labo bora man tiberi no kaina no labo bobo wannan berin da surtu lokacin mun bono ir goga goran da mbori parce que ir gabai kan kala 2009 yan kulu ir niger championnat bumboda a chaman kai ga bori ya din ganin banim ne kan taukar kai bobo gon kan fur balkar ya dira alwato dira kan isigudu sai kan koyin ganda tarai labi zai mu koku gidi halin ga ganda gabi walmate isin da din bumbu no yarga bayaga ya manto nan kan dingan da tarayla bai zai ka kau bumbu igi hinga zami bon zam tarayla bai ra igi kan ga wo igo gu sola dile labo kan ki dindir no gun lokacodin joel beriyan no go kan an na sarayla bai ra bumbu da inga no gun ga alwato te lokacodin donc vraiment ir nijar labo irin na ekipo sigiri amma ir ekipo lokacodin asin da gabi kan ga koi gannan lalle lalle ir mu zamu bore dingi ir na mila te kan dir na sigiro te inga no ina binadan igi higati me sigiro asite yaji sola na gaba zagan da damanci sola ce zagan da no siti. to madal abdulaziz irgin fondugo go ya kando halir mu jibril jambala no sanno irgin fondo go jibril jambala assalamu alaikum no jama'a kulu mataran go son irgi bai kan na vajo di koy gugun gidi ansar gir zambar fod zong yegan gandu waye gicin da tacha niger labo a wana taw karyan kai kan akwai gite da ngin dunya kulu kuppo kan yi gidan taw kar kai da charga mara ce ce mu fondara sintine goye kulkan niger te borai ma ika kani zama yonai ta ci bon ikwai gudu jerigu nongu hinku gon gai wo danga di gugu gugune nongu fa izama botswana bon cote d'ivoire do hare mu danga bor kulman danga chala ga geri hunku na ir niger la bohora idi ni karangan cote d'ivoire la baiga gugu gugune idi kanga mu hal no di kai ni daino gaz niger la bose am koi furu nera. mun gano talogo mun no sandai yogo kan go gangi niger taw karkayim koi digina wanda go balkis sali wodi diga ceci istar gidi abo namdo borgo di tali hansen wo dogon to hansen wo no umar na gogo fun ir bore ir gana go bora di izo go balkar su susube alula bal no izo ifo bal na go kar non go ka go bal kar gin bora ko chabab bai ni go ko ga fata dai na am ko am jouer école de futa ni kan go mai go ci ferdi ina si se kan ekol de futa te ekol de futa wa himno mat kan di di kol izo go bai susube école alula ekol. yan école de a anan kaniya an waro ga hamba no kullu kolono nidi to bora ko nga bal karnga bon se talibi visitare ra nga so gisa ko su sub kaina wani bali ni ke pele pele ko inda ago balo kar wat ka ko beri wo ka ago te zang tare ra nga bon se son ka ber kan ako fam kan igno nga ifo age ga barmai age ce wi to ndi ta lo kulu si kal bure kan ga balo hauzu nga ino him imi hin jama suru to zan ke di tunu ma cho kan dingo ga ce di ko di ma te fonu ga teme un kun don ga di ekipora juwar ta ci gugo ga to ekipu mo in fa karate maze bure gi cerdi no ga tafo ni afo babu fo buri yankan ga icer bande buru waranka cindi hinza buru waranka cindi aran kwaran buru idduka ya kan bor iddu yi matuna hanga bai mi fam cerse balo ga bai kan bu hinzo no gono din goliya dan defenseur da nim bu bindo milieu terrain da nim bu jina atako no buru din ni gida bindo buru din igoyo gati banda buru mu no ise balo ima hansim no jin buru mu da banda buru da goliya hay kan ga kanen ga furo tawizu kan ga furo tarora iga gayi to godin kul anternero no ga hanin kulken goi be no kari kalla sabu kal jama hay ku kan banti jama no fura ragate agabu to kan san di aran macho kan niki ni hadi dare en bumbo botara jiware wato kan jine igoga no di susu bai kulim ni ma filan no go kwar filana ay da di kan da gai fanse to iko ko filan sambu espany wal france wala no din tunisi kan di amman juyen ga chale rasi bai e da ka tigine wa dai sai jine wa ai ga ai chaji dai nan kan wa ha cote d'ivoire bore da haydin jingutun sen kan bor kan jingutun sen mo gani yana to sango na va dir guni yan ga gwanai no si irse wal nuru hannu wal gogine hannu no si sino kanguna taw karyan wani ko digina wanda go balkisa goni wo niger no goni goni sport kul karani ko ne gudu goni Ai wo son dagar no rugo se don ay sigo kul ke ko ne mai zan ke dai su bon ga kan dai mu forandi ai mu kon dai labu kara igi sambu inyo ngai gungo ba ba gungo ko labu mu gudu niger no goni goni ay no silman ken fo kan mazu tun kan ga ma mazu mazu amma fun kala ga des me Ai ka ka go zongo zumunta ay ye fan mazu tintine ne nome to manti école de foot beri fora na fatame abanda kan ma kandi digoci kan nima ablaziz ki kane juwar gere go labuwa ne ikwe gweno olim kweno kekika dika igondi bine bine no ha kulu mabani labo mabago kanni gote ayi gufon tankari go labo an nagu fun wadi mazudin labo an nagu da zaman wata ne gi bande ayi gi mota fun ayi gi antarna magune me dika nisidie kwara igo windi isi sai ga fata ko buat da antarna ma bani go fu zaro kan ikwar bore ka di bora surveyan gono bora ga ko salora dinga famiyo am fakar saboda kul dare ni di an kan sa dare balkisa fun di bayi bore kan gi hauzu e gunda almanda amandu kurko hanno amanti fari wanna ko ngandi yanji se bore sker karwi da hausu yongo din no hausu kay din musita lo ce ci nokulbo noruwo sambo se ko wetsin no no atedo indu nyokul noru e arabi saudit amante de labai kul no no ibi an wono ni mai ni ko kub de mon de ba no rogon se da hausien sino boram bai kan gijin borane a jin boramo ba jin borane imi gune ga han ba no da kulu balkisa hausiyan hanno nga no gandan boram ko jine har dai ni ba mu ko jine nimte borbir wal bali kar ko beri kan de gin mace kal din ma han kigici mate adilante adilante hanno watin kine hakini ha mate kal ni fundo me watin kine ni ma ne ni ga wongu no kal kal kal na kan ine ha filano wa farga go fanano waka to no sino hunkun balkisa to hal san na jo irge gugu ran do ne danga dir ko gugu ne wata din niger labo man ti ba no ruwal gabi han fono go irse an ma labi zai di cara igi can labo sai igi car zuga kala to nan kan niger labi zai wan ta yango ma yo koi no go kul hunkuna matkin no aran go gidi danga borai isi gi gabi no balo yango wo wose ne bai ai ku kara borna ala sitare da an sadda no borai si ba cere bai go aci no bo niger wo yan no bo han follon di ma hayate nigi digri la bokul guzumbu iri ganye iri makani koji ne iri boksero no diano subo kaina ne filani on wo igor hara ngwari sino ya ci sino ban kane sino ma hanse kum dan dala kan ku kubande ne a ah, iro singa to labuwa ne na ma to bai ce zi man ga ekipe ba furo stage no igugu ne company bere imida wate balkisa irbo de championnat ban company bere din ingai no ga yegin ga kupe da ne goma waziri gidan mai nasara fis gidan bedaren gidan el algeri gidan kupe gono no kalbalo mi yegutun championnat nam tunir go jueno ni di ya dinga ton tunno do se to hunkuno di kul sino hunkuni me hakul yeri gwamnati ga ma kul yeri e pe kin se man to gwamnatin da feni futin bu hal kul kan labi zai man kamada balkisa jama ho ngano gi hin hadi ki sambu dil labi zai man kamada ganga ba ngai jina a site de no ni be i mean don san for what in sector yan no kala ka to kulo wadin kure ino ni arme dingo balkar ni kai ni bere ni wai mai borbabu kai ne ikul no a filan go balkarun kula ir liberté no zumunta no sahel no to balkisa hal dinen se sahel olympique balki hala 13h 14h ne sudu place nongu kulsi nongu sino to ngun asuba bor zongu kan koy di noro feise haro ki hande singa bananda wodi kul dare di man yega ka koy ne im koy di kure zamun kun dotti jongo ne kidiri nyen ikun non balu hawzu gono jare bu dotti ji foyenno hey gunde irgin borera ay wo kan ne kora ministre excellence maru umaru amangor kala maire gina mara nga te ministre jeunesse sport nga te premier ministre to aga hangan ga ma hankan mena gaba ya no jarmu mu ko yan no bula manga wo kul ga bai binista to mamman umur wo irko ngwara da ga hambano zan man ga kungu da nur ta yin no ko fa wallahi kalir ko ngwara man ti borga ganye no me ibu furbani in fatta bani to ni no din no mani mu de bazari fo abada igi albere ke ni ha ifo ni mutim ni jero don me departement yi no sal foge maradi zendari kuji kul gwamnati se jin bora preface balo karion ba tunu wa go de zan kai fatia jingare ki jingare ngware ni fam man kan de han hantu hari amma igi fatia ta se. to iri furba ni fatta ban yan gani ci yango ga taw kariyan bumbo kaddir ko ngware eh hawru ngware bumbo ba ko ngware birigi hinga boddi karra da chat man taw hinne ay no ba ko to ine ka ir wonna mai ga mata yan gaba a am sai ma bo bor ku ken masor kai zuno man tiamu no isa rano a gorin gabo kulu in kundin konda aka da su duk kusa ne tura su bai matkate to yanno na mu dole kalima di no ro hin sa te bo balki sa masima an sa re kan ni nigidi hadin labarani ka gir ko ngware ikka al niger kamerun yan wo igu ba bor ku doru jin bora aganga izu wala ay fokuri ga kan de ko ngware te de to ro do wodo kangina ngam ko exama o to do kasila matara na bu asinin zanka kan su kuran te goban ngare no imana foto imama sa sargi sargim kar sargim da bin sargim fata ta aiki pose ko ne wakan ma blaziski alni mana ni fe gizo kuru da kim soka wallahi kal da barko windi wadi ga ne dubar yize kulum yi ga haya solo no mantikal da to jirbi yi fo hinka imine im ga ekipo dan stage im konde hotel wai walle runiye im ka kaninwa e to borkan kurbu kurbu na nga da dungurin dumo ki konda hotel wai gidi ga pala bunu na bunu hamisan da hamyan dara balki sifon nam te mantam kungunde zomtut manna zurkoi hmm. asinge kulanse kaba atin da handufo im musambu bore kango fu iner da hina nor sino mati dole no ko ga bore kango tare isi babu mbo me fu wo igengi da stage handu fu andinga zade kan kun professionnel yanno club eno gibana ni di isi gwe kulte igwe de giti bal ya dinga gwamnati gonda fu marge iro man bai go kani wotarra balki sada samaria ira ne kan da lokole abine wallahi ba lokir kar alhamdulillah to hun kuna igo du fu yango no centre yango no niger feni futu na kulte igwe ndu gojine igwe ndu terrain ya nim terrain hanno te bora mu fun hal senegal wal mali wal gi am kamin ganye 4-0 3-0 ni bata ma bon dawo ni ba kan sai go de ganye inga go goino me irmo gonda bata ma hanno to bor kan go goy kan go gondo kunguzo dai da ka du ni bata mahanna a bani kuru ya din gani won diyan ga tun di hinai wo aba gangi hawala isi ba karkar ga to san wana fajo irdimo ansar gir zambarin kad iddo niger amon koi ga bisa danga irmne indunya taw karyan satai wana yona kan ite ce cece wono ga zama dirgunan hal songo niger labo algeri koi ga zama bonga danga ga geri iye niger labo gwande yamu za wat fono niger labo taw karyan sa tawo mina afusintin fursan dai wani yandumura niger balo da isporo kulu nigide si maze za mai kan gundi hinje izan anan gutun amkaram zumbu amkaram zumbu didiya tun din kulu idugo ko jinano iganye sorfo labo bora bora kulum zurka ah, ide ki da ki di te jirbi hin ka zama bore kan ganye di taw kai da wala sportif edi ina ga ko jirbo zami gitanno yan ga sokoni yan kul sino kan no igite bore wose ne mai wona se jin bore talo no sokoni on dano ai me sanno before bore na fakare foteme e manti kubdi mondo no sumel che mon ko ne zankai to zankai ne kun ndende ni giche chini sidie hore kulbanfuna o gwande eh, yone izira bonse na tunu kini kaga tan a dira ko gana gana bi fo kai na a kwani akwai arkuso kan ga don nan ai ko gana ibin mandu gidi ane ai a bisa go risi ne bai barku kon da illa bo bare wo kaman tin yano a gannan bo akwai kub di mun da ne kam ka to zan kai din kuna ai me sanno dini ce kini ka gargare go fonde da wi to ma da largan fond go irgidi abdulaziz alo abdulaziz irdi kan ansar gir zambar hin kadi wacin dufa dan gani jar labo akwai gudu wani zamiyan sintina kan akwai gabi labai iwan tawu karyan woyo na doha har mhm. kan banda akwai ga zama egypt afrique du sud syria lewan bon wane mo watkul kan yi kaga tabu kar yan aidin te ya mai kwaro wura irga bai mo kan egypt no nogti tabu kar ko sat bera kan gono alwato dira wodin bandi ifo seno tabu kar yan wane mai koy digin koy ne matka irra ki n'o. ba ki so za sin tinaga aini ki irbero na ba jogun boda ne ki lokacin kan niger koy ga zama din egypt yan kulgina koy afrique labai sata maga maga tabu kar yan wodo bore maningai bon ha mun wani wone funirse borai mili kan lokacin ni na borai din margu gane im ko wa kan iko yi zama amma man ci adin noti da borai go gadi girbo bayan banda gano ekipo din za president ko kan sigine tanja ago hinobo ingano antredan fogo ne kan sigine frederic da costa mhm. gano na zankai din sambu ani margan agoi da yiriyan kali ko ga zama gai wadda a fikila magai sa da iko ado nodin mo ki ko in balkar yan birte kal dai kan ine ni niger na cuku cuku fote in Nijar ka cuku cuku fono Nijar te o iman ne kala zan kai ra'ir dambo ko kan a girai bisa zan kai girai wajen sai no in Nijar ka a rasino Nijar kai ba demi final libore go mil ba Nijar mu kai final hal ba mu kufo din samu zama ke poga lala lokacin din zan kai no kan ni don ganda ambori ni hauza ambori i gonin gai balu wala donc zan kai dino kan ye ka inga no kan ye ka 2011 irano isambu a afoyen mu kai ne kan yan ikoi tarai inga giti mazu yen nge mo igoni itagi tonto nigadi be fo yan kai nge mo balora ina halfo bai ini dan kyara inge no na il er hinge Egypt ganye din ir er sente kupta fi kodo wadin banda koi ne zan kai din no koi ne ira a fo yan iyege nini tonge bon koi ne iyege du a fo yan koi ne ki yege tonto nigadi nge mo goni nge no yege ne iri yege kali fi koi so hin kanta 2013 da koi coupe d'Afrique des nations donc zan kai din banda inge mo son après iberi me matsan Egypt labo asobe asobai le kalkala taw kalkai sonan tenge mbo itonge me izenu ga kan yi kakali ro mbo Niger hine ya jino yirmo yebe podin a tonan kan a toinga me kan afoyan yinge ga ka koyni donc il e faut que im e zan foyan da ngira ku haya hayam da gina amma mun ga zan kai sino zamban da irma ni so ne maka bore mu faham ga bai haifu tawo karyan wa asigiro manti gwamnati mutun ga miliyar ta wara no ga kibalo mate manti Niger Federation of Mbo da mutun ga so bai ga eh, miliyar yandan irbalo rano ganin tawa mutun bore kan gani ha wai no ihim gadan tawara kuke tawa mace labura ai wai man bigiya bi noga zamai wo se tawo karyan iga sigiru sigiro mo manti federation ugana gufun agufun nan guhinka ministro no ga forora in si ba kare in labaira tawo karyan go imanu balar wani kun kun nan go nirgo subu nan yakin nirga bayar mu koi sigire ne ya kirgite kangane irin koi nojin wajin sai ni politique nationale de sport de du politique nationale de sport il faut que ganda club nan kan mu haya sigite no ya Niger ba kai na irin ci Chelsea kin club yan no si Niger ifo ga club ifo ko club yan bai kan inge wo inge goyo man tinge yam kaga Alberi yan margu gani ta ka ko yan no im tinga sai yo ne Niger labura. Inge yam koyo na din do inga yam zi Dinge ban Dinge za mu inga yam du million hinza million wai daba million taki million gu hayama ban a a man to din no ga ti goyo club bai din Inge wo i goyo ga ti im ta ka ko yan sambu za i go zanka imi kina kai na kaina kaina kaina kaina kalima be igi nera iga du noru ta ka ga goyo a gona ra akwai an sare labu a gin goyo te inga mugute a zaka kulo bai gin mugudu a zaka wajin no ga labu bal berandi wajin gunu mali kambo imance kalgiriyan kan isin da ba federation kan sigine federation da asino igo yengi amma te yone kukante taw karyan wodo hare zazan kai do hare kal albere a kulrani go ifo se lami labu hay kan sigine centre de formation école de photo din kan bero na ba jogo ci sonda inge no gonu inge no zan kai hauzi zan kai sola donc ba dai federation sino ba minister sino din ka gide balka koyan no ni ba kan koy gila buru presenti tare ni gidi kan balka koyan goni kan igoni iwani to Niger wo wodi no sino gundin gune ba afikla bai satkare ngodo za club bai do hare Niger club ba afo no sino kan ga fata premier tour la kan ga titin tare ba zami gidi kin tarka ka ga no hali ko to nan kan ibe rage charku bai to Niger club ba a no man bai to noje wodi gice don sai kan Niger za ganda no in si ga balu has club bai wuce ga bai kan ta yan hunkuna mantin wanki goga na ba joyi yen watano abdulaziz matinig te kande club bay dini ga taw kar yan odin te kirga bai na va jo alwatura culture de sport no si yir bumbo sai irin nigeria ne irin ma ku hamno da matan taw kar yan wogu te da zan bore kan ga club bai gina dingu na hunkuna inga ino ga zan kai margu inga ino ginga ino rowi ibo ba si du badala bo si no kan gigana si du badala in zan kai margu ya azat kai na kan him ganan tubin ga zan kai sai imadan taw kai ngula zan tawa kani sai noro mu bu ba kai manzada iman te balka ko ce kayantan a am kai noji alors que ingay no him gabai kan a a wani wo man timat kirgo mi da no man tawo kai wo man taka ne sai hinna nubu no ruke ciyan wannan zan kai aigi sola no dai ni sola aigi nera iko tare gaba da tar boda i iwani ko tare ige gutton tonto ingay ingay wani mo mo ba da tare ige te arzaka ige ni jalla boka tare ai mo ai gudu arzaka kan gidan zan yan ragi tunandi wajin da club shi gite da wajin fahamati a fobon goni kan irgi gune irgin funaido irgin funaimo ihima himate doganai ne wo sosai sitai se kan gane e duga kan badan club bai kai na kai na gadu e won kan sayar gane sponsoring gidi dugi sponsorize em dugu du nur kan gi no ingai mo em tonto ga koy dinga goye da gina zama sai sitai da bolni hangan diga duka kan irin shal gwamnati no istenga se dogane gane ingai mo nudan isko azam dinga no nudan isko ai gane ko ingai murad gote gumo igai ko bobo da kingai bo chimino tari do wadi irin muna verifiye gaba yalma me igaci to wadin mu da wadin doganate ifo ko ni futu mumbo bon baitan en réalité championnat organisé en haut structure fédérale ou non il faut que inga bumboda sigir yan kan ate kan ga bai matkan no inga bumbodi inga bonse ingo gudu sponsor ya ingo gudu no yan kan mati no kan gwamnati hinna no gwamnati wo a si hinga borai no no bi sanno din kulwa ifo sai zama hunkuna din kul no ruke ken na ce gwamnati si inga tunga no sambu ya kine no club sai alaka club wo bumboda a objective fogati amu no ruke kinga bonse amazada hunkundin bunil Niger labi zai ir Niger labo hinna no gati labo kan din hege yone yone bere gul kan gote europe la bera championnat bere ni si di niger la biza ba a folon ira la kun nay man di african iza si chadi iza gono togo iza gono benin iza gono mali iza yo isi ba ikabu senegal yan burkina iza yan gono amma niger iza ba a fosi ira ifo se zama irin man faham da balo sokon yan wani niger il faut que bore kan club feri din club il faut que club yin ki ifo no club gina bore kan hinga fu club ra mu furo bore kan yin club ke mu te club bore kan singa te mu sti iman nan zama yakin ga sigi sigite bal ir go cha sargan di den wallahi balo sigite yan ga abdulaziz ni ci yango ga hadde man kulo baydin gano bore ni gabi e kulu ir stonan kan yar ba kulo bono ga ti bal kulo bayno ga bal ti da kulo sigi bal ti bal ti la bura bore go ga de gwamnati no i go ga ne ministère i go ne federation wallahi ya kul kulo bay gana ga fun. da dai club sino wallahi kuno site da dai boyan sino kan ga zan kai sambu kan ga zan kai don ji. kan ga nan bogire bo mu tonton yi sai giga aya mu koi digina kula asiti to irin wannan kan ir dunu kulob bai dunu to abdulaziz irdi ansar gir zambarin kadi wacin dihin kamo niger labo ngumo akwai ga du gabi beri zama zamadi koy gugune bakan niger labo ngan digi ne taw karyan wo kan furi ga mara wato kan cini kane wo fu niger labo koy ga zami bo wato kan yeno din dinmo koy ne ngai mo ikoy ga zama niger labo bon annama man ganji kan niger labo gu du koy ne a tonongo kan cinno ag ba ihin ne kan wato din cinira isintin ga sanda bonzino walmate manti sintin ga sanda bonzino ai ki me ai i banda sigirora da bai ne goyojin kan ita za fa rik a costa go ekipo gin zan kai hauzu yan wani. kan nan iberi ka kalya to niga a foyan ir duga ka alifiye wani. wana inga no nirwa da haifo a nirwa da irmu ya ta bandi mu dan bobo bayan gama ra gane irmu kyalkar kan wankan zaman mafatta kuli ne to ir da ko dai no ga kyalkar irmu koyi kwara mu ka ir kwara wankan zaman iya a mabisa don ka di doganate ir hansa hansa dan kai din a foyan gona kayan farga kayan marayan kayan farga yan kan kontu ne wal kan idi ba foyan kan wani dai inika i tonton bor hanna foyan ir koy gine ir zi ir ka niger ir zi ir nigani ir duga qualification wote kan i wani ir koy coupe d'afrique do donc au lieu de ir te ir mu furo satara kan ir bor hinza wo e ir bor ta cino ga charkar afo mafata kul ir do afo kai ne a aran da bore wodai no ga charkar wankan zama ma mafata daga ne tiara ir koy ado ir zama ir koy gine amma hankan ga chabkan chabin woman to su kutuga ga tikan kan ir koy nojin ba ma ci fallon no ir mai hinga gani a ga chabin su kan nan bore kan yanda ko gicar maguno jin ikul ta ko kan yango berin girwana yin sin ke goyo kin a anan ir zama zama amma a gicin dir sai goyo ga irhim ga yi kafu no goyo te ni dika irma yi kafu ga goyo din kan irhim ga te lo si gira bon irma na te hal so irma yi ga yeme walir yi to ma adalla club ba kirga bai dai kan ibayin ga mi te ta ko kan yan club yan ga borin kan olympic da sahel sahel inga no son ago ko kari ko kari ko kari sahel dai no ganda club ai mi kyalan sikin hey niger dinguna sahel hin no ganda club mon mondu ma kai na ngamo mondu ma man bori bo me a ganda mondu ma kai na zama no di go zan kai san formation so yin na mi sato di ya an buri so yin nan ko sinin na norun o sino wala go gine wal gabi no si se kan gate noru si se go gine si se gabi si se kan gate amma noro din da go gina da gabo din bolga ci cinu man ti bo no man ti minister no kaza no ni se a minister singa no se zambi bumbo a no ni tara club mu mu ga bera la no europe yin kuno boy club e sai gane club kanta da club e no ya ga wani ga wani ga wani no toru keken club wora iga iga sigiri no to wadi no club gin bore siga kai ga sigiri dingul la bu bo boku kan ne club no ni ga supporter ni ga da participation no kan ne ga club o jinsi da kuma kan ne ga aksine no ruwani da club o ganda macen ikun ko isa dino gin ti ti tikadin kan ne ga club o senaka ma yayi din kan club o ga te ginera igi dai no no din kul club o senaka kal ko kul kan zi club wora kan inera no na kan club o se to no runo din inga no ganin em goyi ne dai inga no ganin em trainer hanne san zambu inga no gana in balkar kai bana inga no gana in dan zan kai formation wala to wajin no irin Niger club gin fona sigiti ba hello go gati kai na kai na ibo bu kul mu ko gane ai wo society wani no ai wo society wani no ai wo ko wani no so ge ne magu magu yaki ne eh, im kai salare ra yakin yakin yakin ga ku ga dugu club su tenir amma club si ko na kulu zama a reality isi club go ti ase so je je ni go representer wal society wani dai na go representer gika ta wakar abandi e puis club him ginga no roke ki tare no mun ti ale intérieur sigirai din tine kin sebo mayo ne riyan ngai tike ne riyan ngai bon to kun kunil niger de championnat ba ga sintin igine club go da ne ne chelsea an dunya kulwa ni gine jor woni a da club woni ra ko club woni ra ma ya kana ko ne ba ku ga bai ma jikan no club do niger isaki ba kuma bai da te mhm. isi ba imaki zam no rom boda asiba e club gin funai ifo e ko imin e gai la sabai dangabai matano ngai gano wuce kin da fonde gin ra kan ganin game club bai zamani da yajin gano da club bai beri kul ir championnat mo ga beri dir championnat beri il club gi charter il joueur mo ga beri de joueur beri i ko la bu jere la ga competition i ko an dunya la bu ko la ga competition i ga beri da la bai ka ga charter ni ja mo ga du ga zama to ma da largan fond gorgi dir technicien wa farir se halir ge kar salan fora adalla irge kar salam fura nan kan irgo kondir sigiro gina na bajo irge ga kanudo nima sonda abdulaziz ka irse sahel da olympic wati dini irge dikan niger gonda bal karko satiyan kan gonda gabi sahel zumbunta olympic ya matkin ni go sakon ya mote da alwato dira kan nan niger gonda bal karko hanniya balke sa fonda wai abdulaziz na sandoki nima bai wati din kure kure no dai sai bon liberté noire zumunta zongo sahel sector set nubo marché la kurusu no te olympic to watinin baba ga nyaga izaga kaine woime hal dai la kurusu kurano karda nubo marché aine sabo akul no ku sai bun bokal di yaga funtena ni gi deke agna na ga falango ko aga to no pet de sahel no karda liberté yanno to wakan ma blazis ki son as as ka as ki dandi to ngai no goyo ki hingate siga te zama ni fond barme as nijelek as de ikul gomnet woni enno amma himan de wo mo feri taw kan yando wal box kan yando nge boni amma iginge lamba kwayo kulero kan gono nge no igi sambu gugu ne maze son nim sambu ay ni de bula na gweda liberté wo bula no mhm. igo koy imidi liberté bore imiza ne to iri garan sponsoriser no gitaran se no roda kulara mum zakawzu amma idi lamba ran gweda nidi son lek tire na gweda olympique tire na gweda mm. lek ye olympique ama sambu noro kulki godan ga yon ga da olympic ga ilamba ni ni goida fatta to terrain o goto zama club kan ni ma kurei ngai no gondo boru as wo ifono goy no societe goy tere bine bo farga mana di bal ko endo to kurei bine burakulu de bor folno no go aron windora go jouer ni gudu botaci windora kan ko gun di bal kan di maka to hankan nan tenai go tono yan ga do tenai go e tono go bal kar kaise ba karkai se da balo kungiya satakan giji ne ngano gudu noro gayo balki son ai ban den sai no watinin din ka equipe national manti no no yigin don don ni ni ga bal don don ni kurara no ni wani deja ngani ni su kan kande equipe national wo maze matkan so haran di anan ga fo yina da kuta am yag mazi ken da bakara ni cirda to equipe national wo yi ga ton ton se de ga se ni ne cohesion borem do ni cere zambor wani wani yan ni sambu de igi danga te do nu bon ahimi mi cardi to ngano mais man tiye équipe national no igin don donandi mm. isi don don kal ban zagandino dare on kan gote no mi bora so ane fo ma sun bazam filan kwarez no filan wo gondo wo hanno ma hanno ma tambu kande ma sam gidan bo ma ga bora kul furkani igo igan no gote isi gon se bobal kisa jire kuli ne go ko diyan kan gote me ni ha jiro kan iko gine kan inirga nyega do irga ganye ne ekipo ni kan ma cin sai an zan zankani kini samme mani tanno me di bangi tan ko ne kula ba zakulo borano bore gi chaddi ga gusu din ka équipe nationale o ay kun si tonton ni ka din wa ni to kula bay ni mayno gogi hausu wati din cin kan yi goga zamir bay kan noro kan gon hun kun asino wato din cin amma man gangi mu ta kariyan hannu aran na te oh. alwato dira balki balkis kula bay dirigeant e kan gono da kura bore kula bo bore no zan maza so nimne nuvo marse. nuvo marse bore da hun kuni du kub i ganan da no windi kura dal hin ka gono dal hin zagano dal gugano n'o me dola a ba bor follon da no hun kuna andu wa hende asino me amma wat ku kai ka ga kan da kai so ngane sahel sen wa ku dalhin zizi dalhin kan kan million yan nagati da handu wone ni ye kai ganu mai bar folon sen gati abdulaziz ne se ba million ni no un confederation se balon agabu di mani ye goyo ka ki miye ban daga zan kai hauzu zama bor ku kan mandu tarbiya ni goma din dinna no qur'an bumba su na kan gage a ga kan banda asibe an kanu ani kyau kai bo me asa no gabo da daraja ki gaba to wo din no go gabo so i ima sambu kulo be kai go tin sir watidi so isinga temi ne kala watidi mbore yanu a a din di bo wala fatta kula mare no wai man ta fargase zam haus yon ki tirse nim mi liro so genno inda nguzur kilo wai irmi yeka susu bara si sigen ja lulir ye kontano hun kun din dare gine ni te terrain wodin katsam metuno din da ni ga te joueur fo sai hinka za ko president wona a ah, anternero wo agba girbi no balki sin di an kan fala agabu kunde duniya masine ka men kuna indir go garan do no hanno amni no me kamba duniya bin din do to sam bodin gono ba ni man su da rat din haddan ga kokobe din ni gunda zambo ka mu din haro hanga gunde ko tomo to on kun yamno matkan di dia de din haus zamno sambu gita hawo konna ya no re equipe bor kul no bay mine niger no gazuera zam ni gudu 3 points aller ni gudu 3 points retour eh bor won kay ni ngom ngun seno manti ak che chuat kul libero um kande no <laughs> ya no me za ine niger no gazue bo akul ngware ngem furir pulora wani bindi ne niger gana ya nigeria en kul sinekal wo ngai du goy wallahi balkisa kunai chele go mai seno de sumali an jagu ni goma to kunu bor eno gene wai ko tal ngem kan niger bo bor abay ngudu 6 point non gagnant kai gote di do ni rugo ganye ganye hinza nef point nan ko labo nora mace ci mace ni walma ganye sarfo ni kalifi to zani kwara inin zeri ni eh, kuru e do borgo ni yezi si borku di inin zeri ke bodi sin kuru to ruwan in bar fi esis eh, irgan fandu go ina bajo al abdulaziz madalla adan ni hawai eh, sasodin isi ga no udan balora amma gogate wato din bumbo da alan di kan balo gogate dai no bo me dama damu dai na go so sasodin yo ne kan gate a fitila bai la da mondora ga wani tawo kare yangi charma gudin da tedin ja bai ko ido sabde ko ba sa to din sigite mai matkan bore gomila yin no goji dai kan a gogace amma ba sa to din asigite matkan bore gomila zama nigeria yan gana yan afirka rani gome wala mali yan senegal yan afirka rani gome wala za lokaci din ga igo ko mi to nan ga kina gote noya irgun bodo irgo gibko kaltebo noro kan irgo gidan da sigira kan irgo gite hina irgo gati amma noro kan irsi gidan da sigira kan irsi gite din hina irsi ngite tan to mun te gite no yo sin gite inga mono aiki ni se no roma nan kan no no him gofu borai ga gafa no igo mil kan gwamnati no gno ro dan balo mate wal federation no gno ro san buga dan balo ra balo mate a a il faut que im kai club ay e organiser kware kada i fahamu club e bumbu ni nan bo yan no gofun an sarai labuyan imaka imte won kan sai gine centre de formation iga bai kan da miliyar no ni dan ni du miliyar wai e manti nigerir er gonda niger won kai yante dingir bobo hay kulno imante a follow no te kai na kungu conseil ngini acha academy acha academy hinno no hikki bali zayan for me inga mo aminero nera e irin dugi dia mun duma mu inga hinno no gonu hun kun bumbo da ira inga mo hal a gona mai zama bali kukan anero nan kukan anero no na gudu sahel kan na buro sambu mo wonkoi oh. kan informe kan daji akwai akwai gana ninga formation o hanse ayega ka sahel kan sambu sahel bumbo ne gine semi mhm. sahel du noro me mhm. to ya din no noro ya ke kinda ifo ko bore mu wani noro ke kenwo noro program yan no bore sponsor no mumbo ke ki ba federation mumbo goyi rabu federation mumbo sai mu gabai mutum ga tegin gi sponsor yake ci dan hunkun federation mumbo sun da sponsor wani club bai gina ba a fo mayo no ni di Niger bo foga kalim di algeri club yan Burkina club yan Mali club yan mayo no ni gidi ga Niger il club bai ba a fo no sun da mayo habola ki go nera gunda irin musamman irin mai na bumbo da kan adu qualifier so hin ka kubda fiko do Niger federation bumbo da mun mayo ki ga nera boraisi Niger commerce kul mun mayo te ni hanno ga nera boraisi tarai no commerce ne ko shi ni ga Niger ma ya karin nyimela unku niger a ganda gabi jon tan ni gidi kansi da niger ma yofu ranga bai mai kan bola da wajin bo wajin yan no kan da arzaka club wose iga kan da arzaka federation wose goni federation mun bo kun kuda asin da butik pir club bai ba a fono sin nan kai gini dinika ni gidu sa sahel mayo ne rante pourtant il commence ngai gono il commence ngai sigi wajin te inganda club house kai ingai no shem gidi chere emine sa hel wo niger club no yakin yakin club go zama burbo go sahel kina supporter asino mai Sa hel olympic kina sino ba olympic kan amma misko ko butik kul ma gidi olympic ma yo nim de gidan diga go win dinya mai amma ir go gidi ir go ko de yal de madrid yan barcelona yan go ko gi ma ye de gidan irga bo commerce no go te ga no o ko no ro dina de commerce mon tika ma ja ki ga ne za club him go dun ga pinga pa no him ga te ku se butik yan no mo fo ye musée yan bumbo no go no club e se kan ni ko nim ban nim fo ni club musala nim windi nim di ku pe ku kan club do nim di ba ka kai ku kan bisi club la foto nim samu foto yan ni bumbo da no de mm-hmm. ga te tourisme niger wodin kulin mo ni sigil donc vraiment iro ilman faham da balo sigirano e tanko irman irbon da matan balo sigira goda zanga dai moto no wal train da bai train wo din dadin go fonda gana go ko wala bokul ko kilo no bokul sai na sikai dinga ba ni go furo no train wala am koy da ninge din ko kai ajin ne wallahi ajin ka din kai ajir gamo ga koy no gidirgin nan to ya din no balo sigira goda to madalla irji hunkuna abdulaziz digune argentina labizo kan signe leonel messi dangirbi ne mhm. sabugal lango kanga akwai gudu ta ukar ofon dara ura wane sor iddanta ne ya kanga duwa matinaran di wane waran borin kakul ne ga na ba shoy ne. dine eh, balkisa goyi asubur furu di mai ne filani an kwar bar mu hinza no go farora goy teriyan no ikwar messi go di mo dinga no zankai kulgo dange da balzi ko wali sportif abdulaziz ga ba mu na mu san kan tizanka ta abdulaziz inin gomba gerin ga nai ma san bugaido no ni di ne wajen messi wadai kuna satakan kan kan si ne barcelona an dunya rabore kan mai yalda kan ga lokaci an dunya kul ta karyan sa bero isi ba to ta tajin mu bo bora kul no gida dahiran diga yalda kan dan mai sisi yara kula te kelku mai siyo din da no gete haya kul wato kul kan mai sisi lo ranu bora ga bai san ibalo sun ke da bom bo kun ni sin ganye he ba olympic gi ganye da doi amma da mai si gono kun ni gihin ya dinga bora kan yi goni da sino kula ceri din bora kul him ga yalda kan ga da no gite bora kan wani da bora kul mai wala to ya din no misa goda mm. amma ga ba mo ay min lambo wajin ga ga kyaran sai haifu me shi wajin kan bore godi kan hunkunin ga nobiti an dunya ta ukariyan berizo in ga inga boda daman ti kan se club wajin kan sai gine barcelona di diya sai za a goyi kaina zan bo kuno ma mil halagin gite balkauku janta janta ko bumbono bo birye bumbono sigabu epi ne ma matni gi agwani di noru ni zaga da ngala noru ni zaga da ngala ga hauzu ga kun kun jira mai gine ya kukun no na kan amon nan yimudu e kukun kan yi bai da inga no yi mi gani eh espanya gwamnati no dan me ci sai noru manti ba espanye zano mai non te manti club bono te to te won kan ai go sai se na approve palpable ta dai da no bono noru da manti mane gwamnati mu kaga da ni sai noru wal federation me sira bas noru mai gani du bogi ga ka bu irgan fand go irgidir technicien wa amir bato farir sai halir gir se dabu madalla irge kar salan fora na vajor gno sannu ni diyan ga wo ti yamare kangina hunkuna niger labu taw karyan sata mena am tonan kancin no ba bore kan go taw kar mena ramu mi dan im koy tare labai rag taw kar halim te arzaka kag di bor yare kan go fusi balke sa wo kai gudu dai guduwa ima za minister za federation za league ima marguga bore salangi eh, tiker mera galabize kulbon feri taw bero kari ni mai gonde jama no ginga te lili wo ni kambo re godi din manti ne kinno burga ma doro kalla buwa no ra din di dina kar ni go kaino ni gihe boren be kan di man kamba dan asite to wodi wo bin kala to di hin sino ay kul da mo fondo wo no ga ka dan ka ne fonda kai im ganne bore ga gana to madalla alo abdulaziz ay ne nu di yango ga ya mariyan fono e te wala sakon yan dum ni him te kan ginan me na mu tonan kancin no Niger labi zai gba mutkan na ba jo na kidan kuka irmo boro irmo ne irwo Niger boro nan kan irga ba am to yo senye ya ingo mo Niger ne kun ni ga margu imodin politiko kan irga ba is boro si inga ne ya ga dai irmo ko yo discipline do hal taw ka yango su ta do ingo mo ne club wo so ko irmo du chat do club club wo ya no ga ti club ya no club him ga faranda tan ko man to din no gono club wo sino im stila ga da sponsor sensibiliser Niger irmo créer condition pour que sponsor irmo du hinga club ya ngai mo accompagner kaina club bai mun mo wani ga politika gi se mo wallahi ba lo gaza da dai me gisa ya bal ka kai mun bai kan ba lo goyi no man ci zangana ba joyan wata no kan bi da no kan ba sai no ni gizi a goyo kan ya zanim tejin am hingin no an kan gana nimin mu da mu ce da e pi ba lo ba su do mi da kan nan kan bo a ra da ta mas kan bo ko go kula da ta in mun so la na ga don ba ka kai mun bai kan goyi no yi ma san bu goyi zanga goyi kulu im don don ala im gona la im goyi yara igudu ga ba funa ga ta yara ga bisno kulu to ma dalla ir sabu ir garan fondu irkoi kan aran tuhun kuna studio kalangu a wana faji karase kan bon irkoi ga barbata te har kan gati niger labu a wana tawu karyansa ta mena bon da irkoi gugun gidi kuna manno ta logo manno yin ga hansiyan wal sakoniyan te kan gina mena am fatta wayu dullo dira aran ma bore kai irde ni sanni wani wa batu ine kaldai da irkoi sakoniyan bambata te kaldini sigir gorandi ir niger ra har kan gati tawu karyan fandara ya dinno ka daidi niger labi zai mu iye ga ka tawu karyan gangi berai bon ngno irgito labu jarai zama labai dini igin gutunirse yadin gabar kan biya ni waima da man ta himma noni dan da kokari ni stonan kancin no boradin to ma salamu fondo goid suro karan dangirangan